Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 1621 da kuma biyar Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a voa hausa.com ko sashen hausa.com. Masu raro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a shirye-shiryen na musamman da muke kawo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa rundunar 'yan sandar jihar Taraba a arewa maso gabacin Najeriya ta sanar da tafke mutane fiye da ashirin bayan da aka same su a wasosan kayakin gwamnati. A inda jamhuriyar Nijar kuma wata kungiyar matasan Afirka ce ke kokarin faɗakar da matasan ƙasar mahimmancin zaman lafiya. Har yanzu a jamhuriyar ta Nijar hukumomi da kungiyoyin makiyaya da manoma a da magaram sun fara nazarin ɗaukar matakan rigakafin rigingumin da ake samu tsakanin makiyaya da manoma a wannan lokaci na kaka akwai shirin kowa bar gida da sharhin jaridun nijar sannan mu kammala da sharhin murya amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan labarun duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri Dan takarar Democrat Joe Biden yana zargin shugaban kasa cewa ya karaya a yaƙi da cutar COVID-19 yayin da shugaban kasa Donald Trump yake maidawa tsohon mataimakin shugaban kasar martani a wani gagarumin gangamin yaƙin neman zaɓe a jihar Pennsylvania da ake kira fagen daga. Donald Trump shine shugaba mafi gazawa wurin aiki, mutumin da bai san aiki ba amma ke kokarin jan ragamar kasar a cikin wannan annoba, in ji Biden a lokacin da yake jawabi ga tarin jama'a a Pennsylvania a wani gangami da ya cikin gaggawa akan sa da rana a jiya Litinin. sa'o'i kalilan kafin haka trump ya kira abokin karawarsa a zaben na ranar uku ga watan nuwamba da dan takara mai ban tausayi kana ya musanta cewa gwamnatinsa ta karaya a yaki da coronavirus kamar yadda kamfen din biden ke faɗi amurka dai tana da sama da mutum miliyan takwas da dubu ɗari shida da aka tabbatar da sun kamu da cutar covid-19 adadin da ya haura kowace ƙasa a duniya kana mutum dubu ɗari biyu da ishirin da biyar ne suka mutu da cutar A jiya Litinin kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta sake yin kashedi ga kasashe cewa su daida saka siyasa a harkar COVID-19. Tana mai cewa yin hakan na kawo rudani da rashin girmama masana kimiyya kana cutar na ƙara ta'azzara. a jawabin da hukumar ta saba yi babban daraktan who tedros adhanom ghebreyesus ya ce a makon da ya gabata an ga karuwar kamuwa da covid-19 mafi muni tun lokacin barkewar cutar galibin kasashen arewacin duniya na ganin karuwan kwanciyar mutane a asibiti da kuma batsewar mutane a sashen kulawar gaggawa a turai da amurka tedros ya ce kasashe da suka yi aiki da shawarwarin masana kimiyya sun yi nasarar magance cutar da rage yawan mace-mace amma ya ce kasashen da suke saka siyasa ake kuma rashin mutunta shawarwarin masana kimiyya da likitoci ana yada rudani da yawan kamuwa da cutar da ma yawan mace-mace labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kasar amurka da take afirka ta yamma ta fara samun 'yan rikice-rikice kafin zaben ranar 31 ga watan oktoba kanan masu fashin baki na nuna damuwa akan yiwuwar ci gaban samun rikici jam'iyyun adawa sun sanar da wasu a zaben kana suka buƙaci magoya bayan su su bijirewa hukuma tarzoma ta haifar da damuwa a yankin afirka ta yamma kana ta tsayar da harkokin yawon bude ido cik a shekarar 2010 kasar ta fada a cikin tashin hankali bayan da shugaban kasar na wancan lokaci laurent gbagbo ya ki amincewa da nasara da alasani watara ya yi a kansa lamarin da ya tada yaƙi da ya sanadiyar kashe mutum akalla dubu uku tun daga lokacin kasar ta ga sauyi masu yawa a ƙarƙashin wa'adin mulkinsa sau biyu watara ya samar da bunƙasar tattalin arziki da sauye-sauye a harkar tsaro da kyautata rayuwar mutanen ƙasar a maimakon ya ajiye mulki a wannan shekara watara ya kuma shiga takara a karo na uku ya hakikance cewa ya gama wa'adinsa na farko kafin aka fito da dokar da ta kayyade adadin wa'adin shugaban kasa a shekarar 2016 abokar adawansa sun kalubalance shi cewa wannan matakin ya saba wa doka christopher famunyo shine daraktan wata kungiya mai sa ido akan ci gaban demokradiyya afirka ta yamma ya ce zaman lafiya a na da muhimmanci ga baki ɗayan afirka ta yamma ya ce dandali ne mai muhimmanci ga kasashe da ke gabar teku da ma kasashen yankin sahel da suka dogara akan tashoshin jirgin ruwan abuja domin aikewa da kayayyaki a don haka idan kodibar ta ci gaba ta samu bunƙasar tattalin arziki da daidaituwar siyasa zai yi tasiri akan sauran kasashen da ma 'ya'yanta. aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za mu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya inda rundunar 'yan sandar jihar Taraba a arewa maso gabacin kasar ta sanar da cafke mutane fiye da ashirin da aka samu a wasu sun kayakin gwamnati kamar yadda ya faru a wasu jihohin najeriya biyo bayan zanga-zangar sars wakilin sashen hausa na murya amurka a jihohin taraba da adamawa ibrahim abdulaziz ya samu zantawa da kakakin rundunar 'yan sandar jihar dsp david misal wanda ya tabbatar da kamun da kuma asarar rayukan da aka yi a takashi a yanzu mun yi nasarar cafke mutum 23 kuma mun same su da waɗannan kayayyaki a hannunsu wanda suka kwashe daga shagunan mutane kuma na gwamnati na farko mun same su da keke na pep guda shida motoci guda uku waɗannan kuma motocin da keke na pep suna dauke da waɗannan kayayyakin Ah, misalin buhuna na, na shinkafa guda takwas ah, buhuna na take guda 39 katon na indomie guda tara da kuma kwalabe na maganin peshi guda tara da kuma cambed karamin gado kenan na kwanciya guda uku da kuma katon na macaroni guda hudu. daya daga cikin wuraren da aka kai hari sun kai wani dan sharar dan kasuwa mr uche obi an ce nan ma sun ya tsira da kyar sannan kuma sun barnata masa dukiya kamar wanda barna ka a wannan wurare uche obi wannan ma mun tabbatar an yi barna a wannan wurin amma jami'an tsaron mu sun iso da an zare sun tarwasar da su ce sa wancan wurin ba su yi nasara sun bar kamar wuta ma wannan wurin ba ce ina batun da ake kan cewa an samu rai a wajen turmitsi wato stampede a wajen ɗiban waɗannan abinci kamar mutane nawa ne ita 'yan sandan jihar taraba take da su ne kan cewa cewa sun rayukansu a wannan waje. Eh, bisa ga asarar rayuka lalle mun tabbatar da eh, mutum daya wanda mun tabbatar cewa ya mutu a eh, kusa da wani wurin da ake sani da kan secretariat shine wuri na farko da aka balla mun same shi a kwance a wannan wurin sannan aka tabbatar mana cewa lokacin ribibi na kwace kayayyaki aka tattaka shi a wannan wurin wanda sunan shi muka daga baya muka tabbatar da cewa sunan cicuku osinachi wanda sananne ne wanda ya yi bautan kasa a wannan jiha amma yanzu ya rika ya gama bayan aka muka zo muka sake samun wani wanda har yanzu ba san sakamakon mutuwansa ba amma da ciki abin ya faru kusan lokacin wannan tarzoman to akwai wa mutane suna sa tsammani ko yana da nasaba da abin da ya faru wannan kuma mun same shi kusa da tsbs shi ma a nan an yi barna a wurin amma dai ba mu san ko menene dalilin nashi mutuwan ba ko yana da nasaba da shi wanda har yanzu police suna kan bincike a kashe wani kira zaka wa al'ummar jihar taraba na waɗannan abubuwa da suke faruwa musamman ma iyaye da shugabanni muna kiran iyaye su ja kunnen yaran su kada zauna gida yara suna da kayan da ba nasu ba suna kawo musu gida suna musu maraba da zuwa domin wannan ba tarbiya ne kuma zai iya bata ma suna waɗannan yaran da kuma su iyayen kuma duk wanda aka kama kaga da mu gabatar da su a kotu muna nan muna kan bincike kuma duk wanda mun tabbatar da cewa mun kama shi da kayan gwamnati ko na wani a ta dalilin waɗannan ayyukan to kaga za mu ɗauki mataki a kansu eh, za mu tabbatar mu yi aikin mu ba gani ba sabo bisa ga abin da doka ta tanada mana To ganin irin tazoma da ke faruwa a wasu kasashen yammacin Afirka musamman ma a tarayyar Najeriya reshen kungiyar nan da ke fafutukar ci gaban matasan afirka a Nijar da ake kira ymca Nijar na shirin gudanar da wani taron muhawara domin matasa a ranar alhamis nan mai zuwa a jami'ar yamai domin tattaunawa kan hanyoyin da za su taimaka wajen samun mafita a wannan al'amarin da ke barazana ga zaman lafiyar nafiyar afirka baki daya kamar yadda shugaban wannan kungiyar adamu mai daji ya bayyana a hirarsu da abokin aikin musulmi mumuni barma afirka dukan wa'ansu ke cikin afirka akwai amc niger akwai ta nigeria akwai ta senegal akwai ta nan togo da ghana suka gudanar da wani wata anket wani bincike in suka tambayi matasa ra'ayinsu to bayan sun kare sai sun ka hiddo wani abu ake ma scenarios to scenarios nan shine muke son wamse kamar sauran wamse mu mata mu niger mu raba wannan bayanai tare da matasa a nan nijar ko mun ka zaɓi a jami'ar yamai domin su gani abin da gobe take shiryawa kamar su waɗannan bayanai menene za a iya cewa suka kunsa idan ba ɗauki wani ƙuduri ba aiki na matasa zai zama wani ƙalubale ko kuma neman aiki ga matasa zai zama wani ƙalubale sa'annan kuma akwai bayanai masu daɗin shi domin za a samu wasu damammaki ko kuma hanyoyi ko kuma sa'a ga matasa ɗin sun samu an ka kula da su an ka horar da su domin su samu ƙofofi na samun aiki abin da kace wata ɗauka fani na entrepreneuria lalle matasa suna cikin wani yanayi wanda dole shugabanni sai sun farga tunkin wuri sun ɗauki matakai idan ba haka ba to abin da ba a wata ko kuma abu mara daɗi yana faruwa da matasa akwai matsalar ilimi akwai matsalar rishin aikin dukkan waɗannan akwai cikin nan bayanai da za mu raba tare matasa. Wannan taro za a yi shi ne a daidai lokacin da ake fuskantar tarzomar matasa a sassa daban-daban na Najeriya. Shin za a iya cewa wannan taro naku kamar yayi la'akari da uh, wannan matsala ne yake kokarin uh, ba da shawarwari a matsayin rigakafi. Ba Najeriya kaɗai bai da kuka duba ƙasa irin su Cameroon da kuma ƙasashe inda ake shirin zaɓe su Kuduware da kuma uh, Guinea Conakry. abubuwa na na gano cewa da lalle matasa su cikin wani yanayi wanda dole sai an tashi dole sai an yi wani abu dole sai an ɗauki matakai idan ba haka ba to za a samu ko kuma ƙasashe na afirka za su samu kansu cikin wani yanayi wanda bai da daɗi me kake ni kenan idan muka ɗauki matsala aiki idan ba a kula da matasa fannin aiki to za su iya samun kansu cikin wani domin idan kau kana da yaro na ga gida baka ba shi abinci ya ci ba dole ya taushe yi kwarka to kaga in ba ɗauki ba ba matasa ƙoƙarin ba nemo matasa hanyoyi na aiki ba don aure daban-daban waje za su ita wani ya yi amfani da su ta wata hanya ba su ke su zo su zama lahani ga ƙasar suke ciki sa'annan abin da shahi kiwon lafiya idan ba a tashi tsaye ba an ka waye musu an ka kula da su wannan fanni haka kuma an ana son a gurguntar da makomarsu ta gobe kenan kun ga wajibi ne sannan idan muka ɗauki fanni na siyasa idan ba a horar da su akan abin da shahi fannin siyasa gobe ba mu san wani irin shugabanni za mu samu a fanni na siyasa ba to har yanzu dai muna jamhuriyar ta nijar inda hukumomi da kungiyoyin makiyaya da manoma a damagaram suka fara ɗaukar matakan rigakafin rigingimun da ake samu tsakanin makiyaya da manoma a wannan lokaci na kaka kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na wakiliyar sashen hausa na murya amurka a damagaram tamar abari yanzu haka dai makiyayan sun mai da hankali wajen tattare amfanin su don kauce ma dukkan wata matsala da ka iya tasowa abdulrazak malam sani mamba ne a haɗakar kungiyoyin makiyaya wadda ake ce ma kafen kowane tanadi ne suka yi na kauce ma dukkan irin matsalolin da ake fuskanta tsakanin makiyaya da manoma a daidai wannan lokaci yanzu a zamanin wannan kaka na sabkowar makiyaya ta wuri mun ɗauke shi a kungiyance dangance da haka har mun tsara wata tahiya ma da za a yi cin jihar da magaran da mu waye musu kai magaya musu tunda bana Allah da ikon shi ya sabko da ruwa ya sabko da ciyawa a ko ina kenan babu hujja yanzu makiyayi a ce an gan shi ya shigo cikin gonakai sai dai inda wata niyya daban ya shigo to kenan muna da niyyar a cikin wannan satin mai kama insha Allah za mu shiga mai zagaye kungiyoyin ba su tsaya a nan ba za su shirya wani babban taro don waye kan makiyaya da manoma. Mataki na biyu da muka ɗauka mun je gurin mai girma gwamnan jiha ya ba mu dama da za mu yi wani babban taro a damu can cikin da'irar kyalle. Taron wani wanda za mu kira dukkan harɗawa da sarakuna na badawai za mu zamana tare da su a gaya musu dokoki na ƙasa na zirga-zirga ta makiyaya a gaya musu kuma yanayin damana yadda ta bada can jihar wancan da wancan jihar da wancan jihar kenan su yi hatara su kiyaye wannan dokokin wannan wannan shi ma mun yi tanadin shi tare da mai girma gwamnan jiha shi ne ma zai jagorancin wannan babban taron muke ma forum da zamu yi a garin damu sai dai duk da irin matakan da ake ɗauka ana samun wasu makiyayan da ke nuna taurin kai akwai namu na gida su wannan an san su kuma sun san dokoki namu na kasanmu kuma akwai makiya masu shigowa daga Najeriya tunda tun wancan satin an ba gwamnan jihar bayanin cewa wasu makiyan na kasar najeriya sun fara shigowa daga wajen kalgeri wajen jihar bune sun fara shigowa daga can wajen to kenan wannan su makiyaya ne wanda su bar ruwansu da doka ta mu ta nijar tunda su yan najeriya ne bar ruwansu kenan wannan sai dai mu ja hankalin makiyayan namu na gida in sun gansu saboda makwabtaka jiya da za a makiya ɗan wani makiyayi ne a daji in sun gamu da su sace musu munan dokar mu ta Nijar ga abin da ta tanada ga abin da ta kumsa kenan su kiyaye dokokin mu namu na Nijar in su shigo ƙasar mu Nijar su ma dai sarakan gargajiya suna taka muhimmiyar rawa a cikin wannan lamari kamar yadda sarkin Fulani na da magaran Hadi Gurgudu ya bayyana da an fara kala akwai kuma makiyaya wanda bisa iya zama a zone pastoral sai sai sun gangaro sun shigo zone agricole to wa'annan mun gaya masa sadakata kuma mun ɗauki mataki wanda ba za mu yarda ba mun shi ma da idan mun gani duk allahirin tabakuna wallahi a cike suke su halma ambaliya suke yi to dama ku abin da yake sa eh, makiya suna hutawa daga arewa suna shigowa na. ta ake a can ne ruwa babu to yanzu ubangiji Allah ya sa ga ruwa ga ciyawa tamara abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger To karfa shafa muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalon da niyya. Sai tashar mu ta VOA Afirka da ke birnin Yamai kan mita 200.5 a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. To yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa bar gida. Kowa gida ya bari ka ya Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adali Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. Za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma muna tare da babban bako dan asalin kasar Ghana da ke nan kasar Amurka a jihar New York. Ga tattaunawar su da abokin aiki na Baba Yakubu Makeri. Da farko za mu nemi ka gabatar mana da kanka. Sunana Lawal Ahmed. ni yaron eh, na tashi daga Accra da na tashi Accra na yi makaranta na daga Accra na yi school na daga Accra na zo wannan gari da na zo na kuma je school kuma daga wannan gari na kare NYU daga nan na fara aiki daga downtown with a company called Hudson River Club. Hudson River Club now was one of the busiest and the busiest restaurant in the city. A lokacin na zo na fara aiki wurin ni dishwasher ne. na fara dishwashing within some few years I became the general manager of that place and within that period I managed a cikin wannan lokaci a wannan lokaci yes within that period I was managing 120 employees under me wato kana shugabantar ma'aikata wurin 100 da wurin 20 ke da karkashinka. na'am kuma kudin da businesses da muke yi kudin da muke yi every single month was close to a million dollars kamar shekara nawa kenan ka fara ka shigo nan america na shigo america 1987 na shigo america shi sannan nan ga shekara 32 yaushe ka fara aiki kuma a wannan restaurant da kake magana wurin cin abinci gidan cin abinci lokacin da na zo wannan gari lokacin na fara aiki wannan restaurant Eh, to ya aikin wannan wurin cin abinci ya Da na fara aiki shaidi ne mai wanke kansuna. na wanke kasake na zuwa na eh, bola abubuwan da duka share wurin tun irin ira sun shiwa kuma ba wannan aiki ya je kan da ya kamata a nan she su unesim waɗanda suke da wannan wuri sai suka kokari na da suka kokari na shi suka ba ni position to be the supervisor of that place wato mai kula da ayyukan wuri mai kula da ayyukan wuri to a nan sai suka gan kaman kokari na na da kyau sun gan kaman a ah, yaron gafa mai kokari ne kuma idan na kama wannan sai na kama duk abin da duka na kama yi sai na gan karshen shi kuma na aiki ne da gaskiya da suka gan aka nan ba da lokaci ba shi na zo na zama babban wuri har ya zo kaman su waɗanda suke aiki da ni na over 120 employees waɗanda suke su duka suna karkashi na suke aiki suke mini aiki ni nike haya ni nike kura wato kake ɗauka mm, ma'aikata kuma kana iya sallaman wasu ma'aikata na ya doka ina ya sallaman su ni ne wa'annan ke ni ke wannan wannan aiki kuma duk wani kudi da zai shigo cikin wannan wuri wannan kudi at the end of the day kafi a kare wannan ranan kudin duka ya kamata ya zo a kaina ni ne wannan dan kike da kudin duka ya son je da wa'annan kudi duka banki a banki idan ajiye kuma wannan kudi aka arana cikin month muna muna samun close to a million dollars amma irin aikin da na yi da shi dala miliyan dara wata a wata a irin aikin da na yi na yi aiki har na zo cikin new york times a wannan lokaci that was cikin jaridar new york times cikin jaridar new york times a 1995 i was you know based on new york times suma shigowa da na yi na zo cikin new york times suna gwadawa cewa kamar ba su ma sun je round suna duban waɗannan suka zo wannan gari da irin aikin da ake yi shi da suka zo suna round shi suka zo wurin da muke aiki shi suka kuma a ah, nan gannan fa ana maganan wannan wuri wurin da nake aiki cewa kama is one of the busiest restaurant kamar ba wurin ci abinci amma an gane cewa kamar ba wannan lokacin nan he's the top line ne wato wuri ne da ya shahara sosai wurin ci abinci yawa ana ci abinci ana shakatawa ana duk abin da ake daga wannan to amma mai saurare zai yi mamaki wani irin abinci ne kuke sayarwa har eh, kuna iya miliyan ɗaya na dala a wata a'a ba abinci kawai ake sayarwa da wuri ga abinci ga abin sha duka ana sayarwa daga wuri to a wannan gari kuwa gaskiya abincin da abin shan nan duka abinci da ana ka samu kuɗi amma wurin shan shine wurin da kudin ke da profitin ke da profit margin ke da very ake samun riba sosai ake samun riba sosai na to a kuna sai da tuwo da su shinkafa da irin namu burabusko ne na afirka da sauransu ko dukunu babu sadda wa'annan kayaki abinda muke <laughs> sayarwa shine hamburgers muna sayar da hamburgers muna sayar da abinci italians muna sayar da abinci americans muna sayar da abincin mexicans abubuwan ababen da muke sayarwa kenan kuma domin sunan wannan wuri she wannan ke sarkin wannan ke muna dafuwan ma'ana shi ne chef we had one of the world renowned chef ma'ana shi ne shi wannan chef dun duniya duk an san shi kwararre ne a wannan fanni a duniya kwararre ne sunan shi Waldi Maluf hmm. yanzu ya ka bugu ka gani to shi an san shi domin wannan kowa na zuwa wannan wuri domin a zuwa ci abincin shi kuma yau hamburger da daka je waje ka sai shi maybe six dollars e ka zo wurin mu ka sami shi kuma two dollars mun dala shi da kuna sayarwa dala ishirin da biyu. kuma ka zo ma ka zo ka yi a lai lunch time ka zo ka yi lai ya kai ka thirty minutes sannan ma ka samu abinci ka ci abincin rana kenan abincin rana domin ana neman shi a san kamar ba wannan abinci da na ci ya fito wurin world maloof shi wannan mutum to malam lawalla ah, ahmed mun gode da ka ba mu damar tattaunawa tare da kai a cikin shirin namu na kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni abdulaziz adili toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen hausa na muryar amurka sai kuma mako mai zuwa idan allah ya yarda. Mu ka ba To a gaida Abdulaziz ga kuma Suleiman Mumuni Barma dauke da shirin jaridun Nijar. zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa Bankin Duniya ya ayyana jamhuriyar Nijar a sahun kasashen da suka fi kowa cin bashi a duniya. kamar yadda yake a rubuce a rahoton da bankin ya fitar a tsakiyar watan nan na oktoba Direl ta ce a bisa ƙididdigar da jami'an bankin duniya suka gudanar domin tantance bashin da ake bin kowace ƙasa an gano cewa kimanin biliyan ko miliyar dubu biyu na sefa ne ake bin kasar Nijar abinda masana ke ganin sa a matsayin wani babban kalubale a bisa la'akari da halin fatarar da galibin jama'ar wannan ƙasa ke ciki a yanzu haka. Jaridar Lebanon na cewa hukumomin algeria na ci gaba da korar baƙi zuwa makwabciyar ƙasa wato jamhuriyar niger cikin yanayin ƙasƙanci da wulaƙanci jaridar ta ce a watan satumban da ya gabata kawai ƙasar ta algeria ta tuso ƙeyar 'yan gudun hijira da 'yan cirani kimanin 5,291 'yan asalin ƙasashen afirka 22 da na pakistan daga cikinsu 409 mata ne sai ƙananan yara 807 waɗanda wasu ma a dokar daji aka zubar da su kafin su isa garin asamaka a kafa jaridar le sahel ta ce shugabannin kungiyoyin fararen hula sun ziyarci cibiyar buga katocin zaɓe da ke birnin yamai domin gane wa idanuwansu yadda ayyuka ke gudana a ci gaba da shirye-shiryen zaben da ke tafe jerar ta ce hukumar zaɓe ta seni ce ta shirya wannan ziyara da nufin baiwa jami'an fafutuka tabbacin cewa komai na tafiya daidai game da tsare-tsaren zaɓe da yake magana da yawon takwarorinsa na kungiyoyin fafutuka nuhu muhammadu arzika ya ce sun gamsu da abubuwan da suka gani a yayin wannan ziyara makarkare da jaridar air info wacce ta bayyana cewa 'yan sanda sun kama wasu mutanen da suka sace wani yaro ɗan kimanin shekaru tara a garin sandar, suka kuma yi garkuwa da shi da nufin a biya su kudin fansa jerel ta ce wani matashin da ya saba shiga gidan iyayen wannan yaro ne ya hada baki da wasu ɓata gari suka kulle shi a wani gida tsawon kwanaki sama da uku to amma jajircewar 'yan sandan farin kaya da addu'o'in da malaman da magaram suka yi ta zubawa suka sa nan da nan aka gano inda aka ɓoye shi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To gaida Sule za mu kuma kammala ne da shirin murya Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. cutar polio ko kuma cutar shan inna cuta ce mai saurin shan shanyewa mutum jiki kuma mai saurin haduwa kwayar cutar shan inna tana ma mai tsarin jijiyoyi kuma tana iya haifar da nakasa gaba ɗaya cikin awanni za ta iya shafar mutane na kowane zamani amma yara ƙasar shekaru biyar suna cikin haɗari musamman ana iya rigakafin cutar shan inna ta hanyar allurar rigakafi amma ba za a iya warkewa da zarar wani ya kamu da cutar ba a shekarar 1988 hukumar kiwon lafiya ta duniya ta lashe takobin kawar da cutar shan inna cutar da ke shafar fiye da mutum 350 a duk shekara a faɗin ƙasashe 125 gudunmawar da hukumar tallafa kasashe masu tasowa ta usaid ta bayar ta taimaka wajen tabbatar da kawar da cutar shan inna a cikin amurka alaf ɗari tara da casa'in da hudu da yammacin pacific a shekarar dubu sai kuma turai a shekarar dubu biyu da kuma kudu maso gabashin asiya a shekarar dubu da goma sha hudu sai kuma na baya bayan nan a afirka a tsakiyar watan agusta afirka ta samu tabbacin ba ta da cutar shan inna bayan shekaru hudu ba tare da samun sabbin kamuwa ba najeriya ita ce ƙasa ta ƙarshe da ta cika ƙa'idoji masu yawa na takardun shaida inda ta haɗu da ƙasashe 46 na yankin don bikin wannan gagarumar nasarar lafiyar jama'a. A yau an samu raguwar masu kamuwa da cutar shan inna da kashi 99.9 cikin ɗari, kuma Afghanistan da Pakistan ne kawai ke ci gaba da fuskantar kamuwa da cutar ta polio. A ƙasashe da dama hanyar kawar da cutar shan inna bata kasance mai sauki ba. rikice-rikice na tsawon lokaci bayanan ƙarya yawan mutanen da suka rasa mahallansu da yankunansu masu nisa da sauran ƙalubale sun ci tura kuma suna ci gaba da dakatar da ƙoƙarin ƙasashen da ke ƙoƙarin yaƙi da ƙwayar. Koyaya idan za a dakatar da yaɗuwar ƙwayar cutar dole ne a ci gaba ta hanyar sadaukarwa ne kawai tare da warware matsalolin da kuma aiki tukuru na dukkan al'ummomi da gwamnatocin kasashe. da kuma abokan hulɗa na duniya baki ɗaya za iya samun duniya mara cutar shan inna. Ta hanyar ƙawance da ma'aikatan kiwon lafiya marasa adadi da shugabannin al'umma da masu aikin sa kai waɗanda ba su taɓa mantawa da kaiwa ga kowane yaro ba. Tallafin hukumar USAID kan kawar da cutar shan inna a duniya ya taimaka wajen tabbatar da an yi wa yara sama da miliyan 400 allurar rigakafin cutar shan inna a kowace shekara. A yau, kusan mutane miliyan goma sha tara ke tafiya waɗanda sun samu shanyewar jiki, ko mutane fiye da miliyan ɗaya da rabi na raye waɗanda idan ba haka ba da sun mutu daga cutar shan inna. A wannan shekara ta dubu da ashirin, sanannen abu ne wajen bikin ranar polio ta duniya. tare da yankin afirka da aka ba da tabbacin babu cutar shan inna duk da cewa cutar covid-19 na ci gaba da kawo cikas ga muhimmin kiwon lafiya a duniya game da shirye-shiryen rigakafi na yau da kullum idan aka ci gaba hukumar usaid da ƙawayenta suna shirin amfani da darsan da suka koya da kayayyakin more rayuwa da aka gina yayin kawar da cutar shan inna don samar da hanyar kawar da cutar ta yanzu da kuma cututtuka masu zuwa nan gaba. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen wasan muryar Amurka ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan mu da ke birnin Yamai.